shaguwa ce ko kwa yaudara ko kuma rainin hankali gobarar ciki ba kwalala matsalar matar gidana matsalar matar gidana kashi na hudu da sunan Allah mai rahama mai jin kai masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a tashar Ramas TV channel idan wannan shi ne ku na farko ku danna mana subscribe sannan ku ajiye mana da ra'ayoyinku a comment section sannan ku danna mana likes domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda za mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da sako muku wasu sabon littattafan bayan wannan littafi akwai wani littafin mu da muka sako muku mai suna ruwan hawaye har yanzu dai muna cikin littafin nan ne mai suna matsalar matar gidana kashi na hudu A baya mun tsaya ne a daidai inda Binta ta dawo daga anguwa ta ji Khalid mijinta yana yin magana a ɗakinsa tare da da wata murya da da yake amsa maganar amma kuma bata san kowa ne ne ba don haka ta da ɗakin ta shiga da sauri bintan ta bankaɗa ɗakin da sauri ta shiga ɗakin domin ta gani wa idan ta da Khalid mijinta yake yin magana yanzu kuma za mu ci gaba kamar wata gauritacciyar zakanya mai jin yunwa haka bintan ta afka cikin ɗakin babu sallama baram amma kuma bata ga komai ba sai kawai ta tarar da kalin din yana yin waya ne tare da wayarsa cikin tuhuma take dubi-duban kusurwowin ɗakin sannan kuma da kuma jiransa akan ya ƙarasa kiran wayar da yake yi din yana kammala kiran wayar ya kashe wayar sannan ya ajiye ta gefe guda ya tattaro hankalinsa ga baki ɗaya zuwa kan matar tasa binta a'a har kin dawo kenan binta ba tare ta amsa masa tambayar tasa ba ta ce masa kai da waye a gidan na ji kana magana har yanzu dai bintan ci gaba ta yi da leƙe-leƙen ganowa ko da za ta iya leƙen kusurwoyin ko da za ta iya gano wani abu daban kokari take ta ɓoye tsantsan ɓacin ran da ya bayyana a fuskar ta domin ta abin da take zaton ta gano ɗin bai zama gaskiya ba amma kuma hakan din ya gagara yiwuwa Khalid ɗin ya dube ta ya ce wace irin tambaya kike yi min ni da waye kuma baki gani ne waya nake yi Binta ta ce eh na gani waya kake amma sau nake in sani da kai da wa kuke yin magana a wayar dan maganganun da kuke ji a wayar taku da kai ke faɗa da jiyo daga wayar dan duk maganganun da kuke faɗa a wayar taku ina ji amma kuma na kasa gane da kai da wa kuke maganar Khalid ya yi murmushin nuna takaici sannan ya ce da ni da Zulaiha ce Zulaiha ce ta kira ni wai tana gidan Hajiya mahaifiyarsa kenan amma Hajiyan ba ta nan duk da cewar 'yar uwa ta ce duk da cewar yar uwata ce ban yi kanzakin ce mata ta zo nan ta zo nan ba dan na san ba nan idan kuma kika zo ki kika same ta za ki iya zargin wani abu shi yasa nake ce mata ta zauna a can gidan hajiyar din ta kuma dafa duk abin da take so na ba ta izini saboda ina gudun kada in ce mata ta zo ta nan gurin ba nan tabbas na sani cewar za ki zargi wani abu ni na sani cewa kin tsinci abubuwan da muke faɗa a cikin maganar kuma bai yi kilashin da abin da na faɗa miki ba yanzu ban ɓoye miki wani abu ba kuma ƙarya ke yi miki ba idan kuma kina ganin akwai abin da na faɗa wanda bai yi daidai da wanda kika ji ba zan iya kira miki ita a wayar a yanzu sai ki ji dan na san jin magana da muke yi din yasa kike zargin wani abu shine kika wani bankaɗo labule kika shigo sai ka ce an jefo ki daga sama ban san me yasa matar gidan khalid kullum take jefa mijinta a rukunin maza masu halayya na zargi ba ya kamata matar gidan khalid ki fahimta cewa akwai matsala a ce ma'aurata ɗaya yana zargin ɗaya binta ta fara so kamar dai alamar ta ɗan jikunya, sannan ta ce ni ba zargin ka ke yi ba kawai dai tsaro ne kuma duk abin da ga an fiye ta rairayensa da tsaransa to ba a so ya kubuce ne Khalid in ya miƙe tsaye sannan ya ce yanzu binta kina ganin bayan mutuwa akwai abin da zai kawo zai kwace mi zai miki ni ni fa duk abubuwan da kika gani ina yi a waya ba wai ina yin su ne domin ina bibiyan wasu mata ko kuma ina bibiyan wani shashi na abu da wani abu daban ba da kike zargi ba illa iyaka ina bibiyar labarai ne a cikin akan akan manhajar whatsapp facebook twitter instagram youtube ko kuma dai da sauran abubuwa domin ƙara ilimi kin san ni mutum ne mai son labarai da kuma son sabon abubuwa su ne kawai iyakar abin da nake yi amma ke kin kasa nutsuwa akan riƙe wayata da nake har yana so ya shafa har yana so ya shafi rayuwar aurenmu sannan abin da ya sa kika abin da kullum ina makale da yin chatting a gida sannan abin da ya sa kika ko da yaushe ina makale da yin chatting a gida a wajen aiki bana bana ba a barin mu yi amfani da waya da babbar waya in banda abin da ya shafi aikin kamfani da zarar an ka kana yawan danna babbar waya kana nuna kana yin chatting to za a dora maka tambaya akan me kake yi ana nufin yana so ya tare yin amfani da babbar wayar yana so ya hana ka yin abin da ya kawo ka ofis shi sa ba ma sakewa da babbar wayar mu idan na zo ni gida kuma nake samun isasshen lokacin da zan danna wayata a duk sanda da dawo gida a lokacin da nake da cikakken yancin da zan yi yadda nake so da wayata amma ke kuma sai ki ɗauko takunkumi ki saka min Khalid din a wannan karin Khalid din yana magana ne cikin rai cikin nuna damuwa da nuna ɓacin ransa a fili wannan shine karo na farko da Khalid ya taba bata rai ya tsakaninsa da Binta akan al'amarin waya akan al'amarin waya duk sanda suke yin wata rigima inda ya akan tsakanin waya ne bai taɓa nuna ɓacin ransa ba amma a wannan karo na farko ya nuna ɓacin ransa ƙarara akan yadda take bibiya da kuma tuhumarsa akan sha'aninsa da waya ya goya hannayensa a bayansa sannan ya sa kai ya fita Bintan jikinta a sanye ta binta jikinta a ta fara tafiya kamar za ta ta ta taro shi sai kuma ta kasa tana so kuma ta yi kamar magana nan ma kuma dai ta kasa. Ita kanta tana jin kanta a matsayin mai laifi wanda ba ta yi daidai ba. tana so ta bi shi falo domin ta yi magana da shi amma ji take yi kamar ba zai saurare ta ba ko kuma kamar kada wani abu ya biyo baya saboda a yanzu ransa a ɓace yake ta bi bakin kofar da kallo kawai ta bi bakin kofar da ya fitan kawai da kallo tana rarraba idanu tunda sallar isha'i da Khalid ya fita domin yayi sallah har dare ya fara amma Khalid din bai dawo ba wanda a hakan wanda ya saba ka'idar Khalid din domin Khalid baya baya yin doguwar hira ana yin sallar isha yake dawowa gida daga nan ba zai sake fita ba Bintan ta fara tambayar kanta to ina Khalid ya shiga kenan. Yau fitin da ya fita masallaci bai dawo ba. Kuma gaskiya Khalid bai saba kaiwa irin wannan lokacin a waje ba. Khalid wai fushi yayi da ni kenan har yanzu bai huce ba. ta tafi kan tebur ta ɗauko binta ta tafi kan tebur ta dauko wayarta sannan ta lalubo lambar Khalid ɗin ta kirawo shi tana shiga ya ɗauki wayar sannan ta ce assalamu alaikum mijin binta cikin shagwaba take maganar cewar mijin binta ina ka makale ne binta tana ta jiran ka ka zo ka ci abinci a gajarce cikin rashin nuna fara'a ya ce mata yau ba na jin yunwa Binta ta faɗaɗa fara'a ta sannan ta ce a ah, haba dai ango haba dai ango na sarki naɗin sarauniya binta ba dai mutum ba sai dai allah ta yi masa alamar sumbata ta cikin wayar Haba abban Abba, matar gidan Khalid wai haba abban Abba na matar gidan Khalid. Wai fushi kake da rabin ran naka? Gilgil gilgil gil kamo shi kamo shi mu ganka mu ganka. Ta fara yi masa alamar wasa. Ta cikin wayar Khalid din ya dan yi dariya wanda dariya ta fito wanda dariyar ta fito fili. Abinda kuma ya sanyaya zuci ya fara sanyaya zuciyar Binta. Khalid din ya ce yau so nake dan yi hira a waje ba damuwa ki ci abincin ki kawai idan kin gama ki ajiye min ni in na dawo zan ci Binta ta cikin shugaba ta ce ni kan gaskiya ba zan ci ba sai ka dawo idan kuma kana so in zauna da yunwa to shi kenan Khalid din cikin fara'a ya ce a ba damuwa kar ki zauna da yunwa gani nan ina zuwa binta ta ce to shikenan ba damuwa na baka minti biyu Khalid ya ce a'a yayi kaɗan ƙara mun uku ta ce na dai ƙara maka ɗaya. bayan 'yan mintuna kaɗan sai ga Khalid ɗin ya shigo cikin gidan binta ta yi zumbur ta miƙe tsaye oyoyo sannu da zuwa maraba oyoyo da zuwa maraba maraba lale lale ya aka ji da haƙuri da mu ashe yaji aka so a yi min Allah dai ya taimake ni na kwaci ah, Allah da ya taimake na kwace turmin dakan da wuri domin ba da na ankara da wuri ba ina ga kwana za ka yi a waje ko Khalid ɗin ya dan yi dariya yace kin fiye tsokana wallahi kina yin abu wani sa'in sai ka ce wata bugaggiya ya faɗi hakan cikin fara'a binta din ta ce bugaggu dai samun jaye binta ta ce bugaggu dai samun jaye ta faɗa cikin farfari da ido da rangwada kai kada ɗin ya kai hannu sai zungure bintan ita kuma ta sunkuya ta ce ba za dai ka ci zalina ba bayan sun nemi guri sun zauna ana cin abinci binta ta zauna take ba shi labarin abubuwan da ta gani ko kuma ta ta haɗu da shi daga anguwar da ta je sannan kuma tana ba shi labarin ɗansa abba da ta haɗu da shi a gida amma kuma ta nazarce shi kamar yana yi ne yana yin karfin hali yana ba ta hankalinsa ne amma kuma dukkanin kulawa tasa tana kan wayarsa bintan ta ce a ranta wato wannan mutumin ya dawo ruwa kenan ko ya samu na bashi wayan nan kuma yana na dawo da abin da zai dame ni kenan kokari take ta janye hannun hankalinsa da irin labarin da irin labarin da take bashi amma shi kuma daɗa ƙara da hankalinsa yake yi akan wayar tasa binta ta ce wai na je ni gidan mama na cewa ce da abba ya zo na cewa da abba ya zo amma ko ya kula ni na miƙa masa hannu ma in ce masa zo zo mu tafi gida amma yaran nan amma yaran nan sai ya gudu ya ɓuya ya gudu ya ɓuya bayan kujera na ce masa yau ko sai na tafi da kai gida kawai sai yaro ya fara yi min kuka binta ta ɗan saurara da yin maganar sannan ta yi shiru tana jiran ta ji wace iriyar amsa zai bata game da maganar ɗan nasa abba da take masa amma bai ce mata komai ba sai can wani bayan sai can bayan yan wasu mintuna bayan yan wasu yan mintuna sannan ya ɗago kai ya ce Bayan wasu 'yan mintuna da ya lura cewar ta yi shiru ba tare da ya ɗauka ba ya ce, eh, mm, mm, eh, To, ai shi kenan. Binta ranta ya fara ɓaci ta ce, Khalid, baka ji ma fa abin da na ce maka ba ko? A wannan karan Khalid ɗin ya ɗago kai. Ya ce mata, na ji mana, ina jin kifa. fa. ta ce, to shi kenan, idan ka ji, me na ce? Khalid ya ce kika ce a zubo min abinci na ce in a zubo min mana Bintan ta ƙare masa kallo cikin mamaki tare da yin shiru sannan ta ce ikon Allah sai kallo Ya sarka manta ma da yanzu muka ci abinci kenan Khalid din ya ajiye wayar da a gefe guda sannan ya tuntsire da dariya gida Allah dama dai tsokalar ki nake so na yi shi sa na biyo miki ta wannan sigar amma ai na ji abin da kika ci. cikin ɓacin rai binta ta miƙe tsaye hmm. Khalid kenan lallai kuwa na gani na gani na gani ta faɗa sau uku tana girgida kai da tare da daga kira sannan ta sake cewa na gani ka ji abin da na ce ai shi sa ka bani amsa daidai ni wai ni kake so ka mai da karamar yarinya haba Khalid komin kankanta komin dai rashin hankali na ba yau aka haife ni ba kuma na fi shekara goma a duniya ba za ka min irin wannan wayo ta wannan hanyar ba ka idan ka yi min wayo ta hanyoyi da dama ba za ka min wayo ta irin wannan hanyar ba Khalid din shi ma ya miƙe tsaye tare da cewa to kin gani ko za ki fara ko na rasa ina kika koyo saurin fishi matar gidan Khalid dan Allah kar ki sa wannan abun yanzu kin kar sa wannan abun a ranki har ma ki zo kina bata ranki kina shiga kina sa mu a damuwa da ni da ke ba na san irin wannan abun da kike yi dan Allah dan annabi ki hakuri zauna mi hira kin ga na kashe ma wayar Binta ta ce dama ba so kake ka je ka waje kai hirar ka ba ni kuma na dawo da kai ranka bai so ba shine zaka ce bari ka zo ka kunsa min bakin ciki to ba damuwa ka fita waje ka je kai hirar ka ni zan je ni na kwanta Khalid ya ce to wa nake da shi a wajen da zan yi hirar aini da ke za mu yi hirar binta ta ja dogon tsaki aikin banza kawai sannan ta shige ɗaki a fusace ta jawo ƙofa ba mu ta rufe Khalid ɗin ya bi ta da sauri ya tura ƙofar amma ya samu ta saka sakata ya fara ƙwanƙwasawa binta binta binta yana ƙwanƙwasa ƙofar to masu sauraro a nan za mu tsaya sai kuma idan allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ji za mu ji mu da ci gaban labarin muna godiya bisa bibiyan mu da kuke a wannan tasha mai suna ramas tv sannan muna da sanar da ku cewa littafin mai suna ruwan hawaye yana nan akan tashar mu ta youtube channel sannan muna jiran ra'ayoyinku a comment section ko kuma a layin da muka ba ku na wanda za ku iya turo mana a whatsapp kai tsaye amma ban da kira iya WhatsApp na 080 60 36 81. Shaguwa ce ko yaudara ko kuma rainin hankali gobarar ciki ba kwalala matsalar matar gidana.